you see people moving from the PDP to APC today, tomorrow morning they move back from APC to PDP. Za ka ga mutane yau sun bar PDP sun koma APC, gobe da safe kuma su sake dawa PDP ba tare da la'akari da manufofin jam'iyyar ba. Kai dai kawai ya za a ci zaɓe ko ta halin kaka. In ji shugaban jam'iyyar SDP Chief Olufalaye, zanta da ne da shi dab da bigiran da jam'iyyar APC ta kammala taron shata taswirar fuskantar zaben 2015. Falaye da ya shigo Abuja don shirya babban taron jam'iyyar SDP da ta samo tushe daga zaben Abiola da Baba Gana kingi Alif da ɗari tara da casa'in da uku ya ce manufofin jam'iyyun 'yan gaba gabadai gabadai babu alamar samo su a gamayar adawa. Inda ya dirar mikiya ga PDP da ya ce ta tsaya ta Najeriya. We are the very opposite of what is going on. Mu kishiyar duk shugabancin demokuraɗiyya ne da ake yanzu a Najeriya, don damar mu more rayuwar talakawa ne ba ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi ba a tsarin shugabancin kashin dankali. na ci karo da sanata juma Goje a taron APC inda na tambaye shi shin me zai ce ne ga raɗe-raɗin da ake na niyyarsa ta sake komawa PDP da ya taɓa share shekara takwas yana gwamna a lemar jam'iyyar. Nasiru ina zato ka sani ka sani ba na magana biyu kuma ba na yaudara tun da na ce na bar PDP na koma APC to ai ba zan amai kuma sake lashe wannan amai ba ni ba na magana biyu ba zan jaye jama'a shiga APC ba ni kuma ce zan sake bar su kuma kuma ya zama yau dara kenan ya zama rashin dattaku kuma ni ba da wannan a siyasa da nake na rayuwa na in ne magana daya to wannan magana ita ce magana din inda bai ni shiga APC ba da ba zan shiga APC ba inda kuma na shiga na shiga kenan sai mun yi nasara insha Allah a jihar gobe da Najeriya me kike ga jawo wannan jita-jita cewa zaka koma PDP kana jin daga wajen su suwaye wannan ah, zargin yake fitowa koma da gurin su ne ba su ba su in ce ga gurin wani ko gurin wani ba amma dai duk wanda suka kirkiro wannan magana sun kirkiro wannan magana ne saboda su kashe gwiwan mutanen apc ko kuma shiga apc a jihar gombe ina ganin shi ke manufar abin kenan kuma insha Allah ba su yi nasara ba shin menene ma ma'aunin wannan taro na apc ga waɗanda suke kallo daga ƙasan babban tebur sunana yakubu ibrahim bulama hadeja ko da wasu bara gurbi a cikinsu suna da niyyar wani abu da ya shafi zuciyarsu ina tabbatar ma mafi yawan mutanen kwaran za su rinjayi bara gurbi pdp dai ta yi nasarar dawo da wasu 'yan majalisar da suka koma apc irin su bature daga sokoto har ma da samun mataimakin gwamnan nasarawa da meshi barau luka da akan ke nuna ɗari-ɗari ga aniyar wasu gaggan 'yan adawar na iya tinkarar pdp da ta samu sararawar rikice-rikicen zahiri tun hawan ahmed ma'azu shugabanci a ranar 20 ga watan janairu idan ka san ciwon ajali ya kama mutum dab da zai mutu zaka ga kamar ya danyi rai daga nan kuma sai ya kwanta ya mutu to abin da ya samu jam'iyyar pdp kenan dan majalisa kawo smela na apc ke nuna kwarin gwiwa nasiru adamu kaya muryar amurka daga abuja najeriya